yanzu hankula sun fara karkata ne game da makomar 'yan ƙungiyar na zaman sauya musu ra'ayi tare ma da wanke su daga aƙida da tsanar da ta kai su cikin aikin ta'addanci wannan matakin ne ma ya kai gwamnatin ƙasar tare da haɗin gwiwar tarayyar turai fitar da sabbin dabaru na sauya musu tunani wanda kuma tuni ma rundunar sojin ƙasar ta kafa wani sansani na sauya aƙida 'yan boko haram to koya manazarta ke kallon wannan yunkuri na gwamnatin ƙasar ke yi a yanzu malam usman garba santuraki wani manazarci ne a najeriya na maganin kwalliya ka iya biyan kuɗin sabulu abinda gwamnati ta fara na mayakan dakarun boko haram abu ne mai kyau amma kuma abin da zarace mai kyau saboda gaskiyar magana shi ne akwai wayanda ba wai su suna da aƙidan boko haram ba ne akwai wanda aka tilasta wa shiga abin da mutum ke ce an conscripting nasu so ya tsari da gwamnati ta ɗauka yana kyau amma ko ba wai za a yi abin da aka saba a najeriya ba nigerian factor to abin da ya kamata gwamnati ta yi a wannan tsarin ta ɗauka shine ta tsaya a kan kafa sosai ta tabbatar cewa mutanen nan wanda suka ce ko su yin saranda ne ko su mene ana so a dawar su cikin al'umma a integrate na su ya zama ya zama ta wannan mutanen da gaske sun bar wannan abu to sai dai kuma yayin da wasu ma ke ganin alfanun wannan yunkuri wasu 'yan kasar ko na nuna ɗari su ne lokacin da suke karkashe mutane ba su tuna cewa za su tuba ba ai wasu daga cikin wa'anda aka kama akwai wanda yake cewa shi bai isa ba isa a sa shi wani abu sai dai a kashe shi kaga shi ko sun kashe shi watakila Allah zai sassauta masa tunda yaƙi ya je ya bi ra'ayinsu amma tunda har ka bi ra'ayinsu ka zo kuma aka kama ka ko kuma an matse ka kaga za ka shiga hannu ka ce ka tuba yanzu a kaddara sun tuba an zo an sake su a cikin al'umma ni da ban taba shiga ba sai na zo wuri ɗaya muna zama da shi sai in ce ai wannan eh, tsohon kaza ne wannan hmm. tsohon kaza ne kaga irin wannan zai dinga tada hankali har ya sake tunanin cewa wannan sabon tsarin mako na zuwa ne a daidai lokacin da ɗaruruwa na 'yan kungiyar boko haram ɗin ke zubar da makamai da kuma mika wuya biyo bayan nasarar da dakarun kasar ke samu wanda hakan ke da tasiri wajen kakkabe burbuɗin matsala tsakanin al'umman yankin arewa maso gabas ke ma fuskantar ɗaɗɗara sabuwa ta rayuwa a gidajensu da ke ƙarin haske wani malami da ke tallafa a wannan shirin na sauya tunanin 'yan boko haram da ke hannu wanda bai son a ambaci sunansa ya ce sannu a hankali fa suna samun nasarar sauya tunanin 'yan kungiyar. to mu da muke tare da su alal hakika gaskiya alhamdulillah ana samun ci gaba domin kasan shi al'amura a zuciya yake amma wanda ya bayyana mana gare mu gaskiya suna fahimta kuma wasu suna dana ne wasu muna karantar da su suna kuka ma suna hawa suna tunanin cewa lallai baya an cutar da su ko kuma sun cutar da kansu saboda mai saboda ba su fahimci ainihin al'amuran yadda yake ba. Kuma da menene dai hukumomin ƙasa da ƙasa na maganin fa akwai buƙatar irin wannan aiki a ƙasashen da ke fama da matsalar ta'addancin Boko Haram. mr richard na kungiyar tarayyar turai na maganin fa za a samu babban tasirin sauya makomar ruwa na 'yan kungiyar boko haram da ke mika wuya ya ce ai akwai ruwa ko kuma dubban wadanda ke cikin tada kayar bayan kuma ke da tunanin tada hankali kamar yadda muke gani a kwanakin nan inda kakakin soja ke cewa wasu na mika wuya to maganar ita ce ya za ka yi da irin waɗannan mutane to fa dole a ɗauki mataki na sauya tunaninsu a cewar jami'in na tarayyar turai what yanzu ma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da irin tasiri da kuma nasarar da za a samu ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya